أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أنا مسلمين kamar kullun tare da ku muna miƙa hannunmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da niyyar gode mishi akan duk ni'imomin da ya mamu masu yawa waɗannan ba su da iyaka muna ƙara jaddada wannan godiya gare shi da ya ba mu kuma lahiya da samun ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu da al'ummanmu ga baki ɗayanmu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da ita muna fata gare shi ya sa mu daga cikin kenan ƙari akan ni'imomin da yake mamu ya sa mu daga cikin fiyayyin bayan shi wanda suka riƙe kyakkyawan addini na shi. suka yi imani da shi har ƙarshen rayuwarsu da kuma dacewa da babbar rabo a wannan duniya ɗin da kuma ranar gobe lahira bi haƙi Muhammadin wa alihi tayyibina at-tahirin gashi da yarda Allah subhanahu wata'ala mun kawo inda yanzu za mu yi bayanin abin da ya shahi dalilai na abubuwan da suke nuna mamu a imma suna da ilimi ko ba su da ilimi kafin nan a imma daga ina suke samu iliminsu ko mun sani mun yi ishara darasin da ya wuce inda muka ce a imma suna samo iliminsu ne suna kwaso duk iliminsu ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa kamar imamu Ali ya samo ilimi ne daga manzan Allah ya sha ya zuƙo daga manzan Allah ilimomi wanda ba su da iyaka wanda har yasa imamu Ali saboda ƙoshi da ilimi me yake cewa saluni qabla an tafqiduni ku tambaye ni kahin ku rasa ni Wannan ilimin ya kasance mutane ba su da wani ma sai kashi ya zo ya tambaya saboda ba su da shiri na duk wannan ilimin wani me yake tambaya Imam ali wai gashin kanshi ko adadin shi nawa ne kashi wani damu yanzu muna da matsaloli waɗanda sai yi wannan za mu tambayar imam to an samo kenan gaba ɗayan ilmominsu suna intiƙali ne daga wannan imam zuwa wannan imam har ya zuwa ƙarshen imam shine imam mahadi ajjalala wa ta'ala farajahu sharif wanda shine ake jira wannan shine asalin abubuwan da suke samu kenan asalin ilimi ina ne suke samun shi su a imma gashi sannan suna samun shi kamar da muka ce daga manzan Allah ko kai tsaye kamar yadda Amirul ne Imam Ali ya samu ko kuma da wasita kenan akwai wani tsakani kamar yadda mun gane cikin wannan bayani namu sannan su kansu sun yi ishara akwai wata rana na tambayar ana tambayar imam a sadiq inda yake cewa me yake cewa yana cewa bayan an mashi tambaya ma mawdi wal ulama menene matsayin malamai kinin gaba ɗayan malamai wanda suka riƙe addini da kyau ake tambaye shi ma yake cewa miye matsayinsu sai yake cewa misalin su shine qala mithlu dhil qarnayn kamar yadda muka san dhil qarnayn wannan wanda ya gina katanga saboda wannan ya juju wa majuji yana da ƙudura kan wannan wa yas'alunaka an zil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra sannan ya ci gaba da cewa misalin dai malamai kamar wa kamar wannan wanda ya kawo ma annabi Suleiman gadon Bilqis. Ana ce da shi wa? Ana ce mai Asif bin barhiya asif ɗin nan shi ne wanda ya ce shi zai zo ma annabi suleiman da gadanta ka hanya ƙyabta idanun shi ƙabla an yartar da ilaika tarfuk sannan kuma misalin dai malamai kamar wa imamu ya ci gaba da cewa kamar khidr ne wannan wanda ya sanar da annabi Musa wasu daga cikin ilmomi wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi wato kenan a takaici nan imamu yana sai nuna mu cewa ilimin su wani irin ilimi ne min ladunni ne saboda mun tabbata wanda ya kawo wa, annabi Suleiman gadan nan ilimi ne kamar da Allah yake cewa hakanin Khidr shi ma ilimi ne wanda daga Allah ne kawai ilimi ne daga Allah kai tsaye mun gani kuma ce annabi hatta ma cikin mata ma akwai gwaraza irin mahaifiyar annabi Musa da mahaifiyar annabi Isa saboda nan ba wani abu ne na man mamaki ba kuma ma kai dole ya kasance jagora yana da irin wannan ilimin ta wannan ne zai bambanta shi tsakanina da ni da shi dole ya kasance ya zo da wani abu wanda ni ban da shi to me ke nuna mu cewa wani dalilai ne kuma ku da cewa lalle imam dole ya kasance yana da ilimi na ɗaya ba mu yarda cewa shi ma'asum ba ne to ma'asum dole ya kasance mai ilimi tunda ba yiwa ya kasance ya san da wannan sabo bai da kyau wannan sabo bai da kyau bai aikata su bai aikata kowane sabo to ya aka yi ya san wannan sabo ne ya aka bai tunkara wurin ba kamar da ni sai zan tunkara hashi ɗaya ta raya mini amma shi ba zai tunkara ba asalan saboda ya sani saboda yana da ilimi Allah ya sanar da shi sannan kuma dalili na biyu zantuttuka na a'imma su da kansu ilimomin da suka sanki bayani jawabansu kana gane cewa lalle wannan ilimi nasu daga Allah ne saboda ba inda suka ta suka yi karatu mutum ya karanci tarihi gani ɗaya daga cikin fifikon da Allah ya ba a mu ba su taɓa karatu wajen kowa ba ba kamar imam shafi'i ne ko maliki ko hambali ko abu hanifa ba ne su ba haka nan ba ne ba kamar duk malamai ba ne su kamar gado ne wurin annabawa yadda kasan annabawa ba su yi karatu wajen kowa ba sai wurin Allah sai mala'ika jibril da ke zo musu da saƙo to su ma waɗannan iliminsu kai tsaye ne suna samo shi ne daga wurin wanda yake ba da ilimi don saboda su bambanta da kai da ni da ku gaba ɗaya to dalili na uku wanda za mu iya kawowa shine wanda suke ce ma dalili talfiƙi wannan dalilin shi ne a in sun sha kiran kansu da ilimi don mu suke ce mai talfiƙi saboda ya haɗa dalili na hankali da na ruwaya a game wuri guda shi wannan dalili me yake nuna mamu? a imma a zamaninsu sun yi ta kiran kansu da sunan su masu ilimi ne waye musu gardama kamar imamu ali ya ce ku tambaye ni kayan kwarasa ne waye taba shi waye ne ne wanda ya taba mashi tambaya bai bashi amsa ba babu wannan yake nuna cewa kenan ilimin shi ba irin namu ba ne. har ma manzo Allah yana cewa shaida akan cewa lalle su wannan masu ilimi ne kun ba masu ilimi kamar su ana madinatul ilmi wa aliyun babuha wa man arada al-hikmata falyatiha min babiha manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa wanda duk yake son ilimi yace ni ni ne gari na ilimi birni na ilimi imamu ali shine kofa ta ilimi wanda duk yake son hikima ya samu ilimi da hikima to ya biyo ta wannan kofa din irin nuna mu wani su waye jagora kenan to yanzu abin da muke son mu sani shin imam wanda yake da wannan ilimi din daga Allah shin yana da ilimin gaibi ko mu hara bayanin menene ilimin gaibi tukun duk da mun sani ilmomi wanda suke boye a nan wurin bahasi in za a yi shi dangane da abin da ya shahi ilimin gaibi ana yin shi ne kala biyu ko ayi bahasin ilimin gaibi a wajen addini kenan a kawo dalili na hankali wanda zai gamsar da mutane ko kuma a yi shi ne cikin addini a kawo ayoyi da ruwayoyi wannan duk mun taɓa bayani irin menene bahasi wajen addini da cikin addini dai an ce bahasi za a yi wajen addini kenan ana son a kawo dalilai na hankali amma duk an ce za a yi bayani cikin addini kenan dalilai daga cikin addini za a kawo su ayoyi da ruwayoyi To nan wurin, bahasi cikin abin da ya shahi wajen addini akwai waɗanda ba su yarda man da wahayi ba, ba su yarda da risala ba, ba su yarda da duk abubuwan da za a ce gashi nan hissi ana ganin shi ba. Kamar irin mutane da ake ce Positist, su ‘yan pozi ne, kenan su abin da suke cewa su suna son ilimi dole ya kasance ya haito daga tajirba saboda kanan duk abubuwan da ba su gani kamar abin da ya shahi wahayi kamar abin da ya shahi kenan wannan addini na musamman abin da yake bayani kan abubuwan da ba a gani irin su aljanna wuta mala'iku duk su ba da wannan abu dole ya kasance kai abu kenan ana taɓa shi tajirba ta nuna akwai shi su ‘yan tajirba ne kenan su dalili bai gamsar da su a nan wurin kenan kusan ya zama mai muhimmanci a yi bahasi cikin addini su wa'annan tun da abin da yake bahasi cikin ilimi wanda yake na gaibi ba yiwa ka yi mutum bayanin shi ta hankali ya gane ba yiwa amma wanda za a yi bayani kansu don su gane shi ne cikin addini wanda muke da matsala da su suwa ne ne kamar irin suwa kamar irin wahabiyawa ba wai ba su yarda ilimin gaibi ba akwai ilimin gaibi amma matsalar su ba su yarda a ce imam ba ma yana da ilimin gaibi musamman zahirin wasu ayoyi da suke kallo suna nuna musu cewa ai annabi ma bai da ilimin gaibi to ya za a ce a imma masa da ilimin a wurinsu wanda ke da ilimin gaibi kawai Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sau da nan kenan ma bahasin mu a nan wurin yana da babban muhimmanci don za mu zo da ayoyi gaba ɗayansu ba kawai a kalli ayoyin da suke nuna cewa ai manzan Allah ma bai da ilimi na gaibi amma. Mu ƙyale ayoyin da suke nuna cewa a'a ya san gaibi, ba yiwa mu kalli sashe na ayoyi mu yi watsi da sashi ba yiwa mu kalli ayoyin da suke nuna kawai Allah shi kaɗai ke da ilimin gaibi ba yiwa kenan in muna son mu yi adalci cikin basin mu dole za a tattaro ayoyi gaba ɗaya sai a karanta a gani shin muna iya banda Allah mu nuna manzan Allah ma yana da ilimin gaibi banda kuma manzan Allah muna iya nuna hatta a yamma masana da ilimin gaibi to a nan ne kenan za mu zo da bayani wanda yake gamsashe kahin nan abin da muke son mu nuna a nan wurin shi ne kenan ilimin gaibi ya kasu kishi biyu in muka zo bayani cikin abin da ya shahi cikin addini ya kasu kishi biyu akwai ilimin gaibi wanda abin da ake nunawa a cikin shi da hankali da abubuwan da mutum yake ihsasi cikin rayuwar shi yana iya ganewa kenan ta hanyar hankali da abubuwan da suke rabon mutum ko yake gani na yau da kullum suna faruwa yana iya gane akwai ilimin gaibi sannan kuma kamar mun kawo misalin shi wannan kamar aljanna da wuta da sauransu amma akwai wani ilimin da shi ta hanyar hankali da wani ihsasi da sauransu ba a iya nuna shi kenan ta hanyar abin da mutum bai gani ba a iya nuna shi dole Allah ne kaɗai yake iya nuna mutum akwai shi wannan shi ne wasu isara da zami kuma abin da yake nuna mu na bin nan shi ne za mu yi bayani kan shi nan gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko za mu dakata a nan sai kuma darasin na gaba kenan kamar yadda muka nuna ci gaba akan wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين